الحجة على ولا العدو على إذا يسألك الناس عن الساعة مثالين لا تبيك ولا السلام ما تبين صلى الله عليه وسلم يوم ضربت يوم إلا أن يسألونك عن الساعة أيام ما يوم هو الساعة يوم لا تقوم لا تقول إنما علمنا عند الله في تقول تتحول إلى الله وإذا كنت تبدو على تقولي با أكن لهم تبدو على تقولي تقولي با ألا تستحي كل من إن شاء الله وما يدرك عن الساعة تكون قريبا ما يمكن الزكاة سوى لعل من من الله لا تكون الشارع سوى الله ومن لا يجوز سوى الله لا يجري أنه رحمه الله يستعمله من الساعة أن تأتيه الضغطة وبل كان أشعار حديث أعلى من وبعد من القيامة كلام أن هذا ما وقع على أن اقتربت الساعة والشق القرع اقتربت الساعة والشق القرع هذا وقع كلام أن القيامة ولا تظن أن الساعة تكون قريبا من أنك تشعر

لو كان الرسول صلى الله إن لا تأتيكم إلا بغتة بغتة هو فقط دخل الخلف الخير وكان قدر الدنيا وكان رجاء الدنيا وكان بطلة القيامة وكان بطلة تنزل عليه القيامة الذي يدعو الدين بمثل ذلك إذا كان الحياة ولا أحبان ولا يدعو الدين بمثل ذلك أما أن الله قد سوى وقد سوى لا تأتيكم إلا بغتة يجعل الله لعن الكافرين وأعمله سعيرا الكافرين وكافرين ثم ذلك كان من عذاب الإسلام ثم سعيرا ومن سعيرا بالله يحسن سنع موسى كما لا يحسن سنع موسى فهو سنع وقوم الظلام قيام الصلاة كور صلاة الصلاة باقي مهم مهمة أبو سيدنا اللي توكل فله كيف خير الصلاة هناك وضع نفسك التي لا نفسه من القيامة بينهم فإلى أظن أن الفائدة بريد الدين في فينا بالبلاء دين المبرر وشيخ الله عليه وسلم إلى وكافرين ولا نفسك على الأخيرة هناك تنزل القيامة وكافرين والواحدين والواحدين ذلك بازوها من المجال الأجريب إن الله يجعل منكم ومعنى مقتنى لكم الأخيرة maliki ya fi abada da su da goma cikin ta har abada na lokacin da ya da kashe abada shi ne lokacin da bai da kashe ba za su rubu ba za su da goma cikin ta ba lokacin da ta yanda ne ke kuru abu ba a zaura da a kan nan kuma layar da su yawa da yawa ba sa a cikin mutuwa a ba sa rayuwa haka za su da goma ya yi da kuma ba ta samun waliyan da ke ce wanda zai zai samu wanda zai zai tsaya ko ya tsaya a gefen haka nan kuma ba ta samun nasiran daga nasiru nasiran daga nasiru da taimako ba ta samun wanda zai zai tsaya su da ya kudu daga asalar da Allah yake aiwatarwa guda ga abubuwan da ya faɗa zuwan alƙiyar ba a irin sanin da ya faɗa ba a irin مقصودي شنو تذكرا عقوبة الله يوم مثال بنتك كافرين تتوقع مكانك مشاكل ربا كانت وانا العقوبة وانا يدعو كلهم يوم تقلب قلوبهم في النار يقولون ma ya fata babban ruwa wanda ko da ake gasa fuskar bayan na ɗaukar da ake zama ba na aka saka mata kaga ko da kasance gasuwa shi ma sannan yana ɗaukar zafi to amma saboda ya gasi yadda ya kamata sai bayan an gasa kasa sai a ɗauka mai da kuma ya kuma da kuma bayan gaban su sai a juya baya shi ma ya fata gasuwa kuma ba ka yi da kada su suke da gaba ne ثابت في الاسلام والمسلمين على ما ثم اذكر الوقت كذلك بفضلك الوقت ان لا يدرك لكم عليه اذا ما يفعل ما قاي الا بفضل جنب الحاجه وما يدرك لكم ان نجدت جلودهم بدلناهم بجلود غيرها اذا ما يفعل يقول ان يكون بيئين لوقت من بعد الربا فضائع وان لا اله الا الله خبز قاتل ديري ويقول لك انت in baya baka shi a jiya lokacin da fuska ke da kuwa shi ma baya a lokacin za a saka jara haka da za a yi da to wanda wannan azaba ke jira ta me ya za shi da gaggawa ba ya ce ai shi san ma zai kada kiyama in har ba zai dauka da ba zai ɗaukar da ta hanyar da za a tsirar da shi daga wannan azaba ba to fatan da shi ne kada kiyama da ma kuma tambayar yaushe ne alkiyamu har suna cewa ita da ke mutum ba har suna cewa in da gaske ne a zo mana shi ka ba a ci biha in kun tabi na kare ka taho da kiyama ka taho da azaba in da gaske ne zai mutum ya zama ya Allah ya tsaya da mu ne yau da kuma annabi da kuma mutum da hali a turan yanda ake tuntun da wannan kan da mata yanda ake tuntun da fure a kan da yanda ake tuntun da fure idan gefe ya tsaya ya zama a duniya ɗaya gefen haka za a yi Allah ya ce koro na ya na a ranar da za ta zanga nadama suna ya kai kanta ina ba da a ka'anan laha wa ina ba da a ina da ba Allah kuma mun da ba Allah mun ذلك لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أسماء لا أتي مبارك ومنع كلفة بل كنا توفيكا ما أبوك الله يقول وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا suna cewa ya من mun yi wa jagororin ما manyan mutu zai su jagorori wanda su jagoran wanda su mana jagoran da shugabanninmu su ne suka zama su ne suke kan tafarki kuma su suka ja su suka kan kuma mai tafarki mu kuma muka musu biyayya na kira Allah ta ne laifin waɗancan ne da suka fitar da su وقالوا إنا أنفقنا إذا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا إذ تقدموا لبكتكم عليه وغرمية جابوا لبكتكم أبو نسلام عليكم ويأتون عليكم شكاكا ومن يوم الرجل يخبر ومن الرجل كي لا تفكروا في الله يقول لك أن هذا أبو نسلام فتك يا هلا هلا لا تعني هلا لا تعني لا تقول أن فتك كي كي ترك الفتك هو من الجحر وما على الوقت ولا تقدم ولا تقدم بألف لا إلا الله ربي وما علمت أن الدواء كذب لا تعلم أن الدواء كلها بدواء كان الرسول لا يستعلم ولا بلقوة الرسول فوق رسولا كما بلقوة الرسول لا إلا الله رسولا هذا بلقوة رسولا يا هدن عليكم فما أرسلنا إلا فرعون رسولا نبي صلى الله عليه وسلم الرسولا ذيك الوقت ما قلت فعفا فرعون الرسولا فأقول الرسول الذي يدرس عليه والله شوف من يدرس عليه لذا فعفا فرعون الرسولا نبا عن ذلك عليه الصلاة والسلام دعاء قبيلة فإن الإمام ينفذ فبدا عليه الصلاة والسلام دعاء قبيلة عن ذلك ينفذ عليه الصلاة والسلام السبيل sai ta zama asali to sai wannan ga an hade su gaba daya wannan alif kuma na wasu da alif ta nuna bane alif ne na kaya saboda ayoyin sun ba su da kansa kansa da suna karewa da irin wannan alif kamar kariba ko suka ba ta haka nan ma ya yi kala Allah ta'ala ko kariba haka nan كان تعلم أن الأسوى ملعونين عندما كتبوا كلوا وكلوا وكلوا ثم تلاقي الذين قالوا سنة الله الذين aka aiko duk suka sai dai da nan an zo aka ce kalu rabba wa qalu wa yaquluna rajana lana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul haka nan inna ata'ana sadana wa kubara ana wa adallu min sabil ولا تسأل عن وجدت عند المكافأة شيء كان لا أدرك هذا ولا نوضع رجل نافذ كيف ترك هذا رسولا حتى يتأذنون السبيل والسلوك هو العلم والسماء هو الحق سوكرا سوكرا إلى عن مدينة الشواتين لا أنساك السلوك لا أتأي أخلا لا أنساك من سوكرا الأتأي لا تأذى فيها فيها سواء طعن الرسولا هكذا فأضلون السبيلا لا أتأي أما هو أو تكي أكريتا كل لا وقائل على أرى الزباج قال قال يقول الباسع باسع الله لعلك الله لعلك إلا لكم السبيلات من بغضهم قال لا وذاك فكت عند أوكل في أجله وأطعنا الرسول وقالوا هكذا فأظنون السبيل ربنا آتهم الإخراج فأظنون السبيل أنا سنة الله حفظ الله ومسيح الله فذكر عليه حفظ الله sun yi amfani da sun da a rubuta da an karanta da alawa amma tun da dama ba wurin da bane to a gurin wucewa ya aka karanta ba tare da wani dole sun karanta ba su kuma hamza da abu amur su gaba ɗaya wasu ban da wasu nan duk sun cire da aka karatun nan hamza da abu amur da za su ba a ba'anar da su wani daga ala an gane sannan kira a matsayin ya ita da kira a هنا أمام الظن ثالث الظن هو من الحروف الأصل زي بقى الرسول لا لم تقدم إلى الثالث حفلة الدماء بما مثل ثالث الظن من التأثير أعطيت أفضل من التأثير ثالث الظن داعي زمان ثالث الظن داعي هنا أمام الظن الرسول فاتح فكرم داعي من فوز الكبير حسنا ربنا آتنا من ذكر من العذاب الشفاء والمغفرة من في na daga azaba ka ba su minti biyu na azaba ko saboda su suka fitar da mu ya lafa da minti a can sura ta lara Allah ya kuma kuma bi azami Allah ya kuma ma da kala kuma da lana hatta idza daraku fiha jami'an qala kuntahu fi dunyahu ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا بئسا من النار ya Allah wannan su ne wannan su ne da haka ya Allah ka ba su azaba minki a cikin wuta ya Allah ya tsara da kullum kowanne yana da minki wala ta da ta saboda wanda ya da da da kuma da da irin ya ba wai kan ba a yana da nashi wanda shi ma ya an ɓatar da shi ya kuma ɓatarwar kuma ya mutu kada shi ma da nashi ne sannan kuma shi wanda ya ɓatar da shi yana da zunubin kiran zunubin mutum sai shi ya san zunubin yanki kusa Allah ya tsara da kullum zai بك ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم هم الله كاللعنين كثير مسلم لعنا كبيرا لعنا من جرما إذا ولم يكن عاشر أبي بلد لعنا كثيرا لعنا كثيرا أما ما في يوم قراء بك سنة كانت لعنا كثيرا لعنا يوم أنا لعنا لعنا لعنا لعنا ديرا سنة لعنا كثيرا أجراء المسلمون لعنه لعنا كبيرا لعنا كبير ما بقى لما لعنا ببل لعنا وانا يا فعلنا كثيرا فعليه كان يقول الله كان إلى الدعوة ولا تنبع أن إلى الدعوة ولا تنبع كثيرا لا تقرب الدنيا إليه كثيرا هكذا هو مستقرا كبيرا كبيرا لا تولد كبيرا كثيرا وكان كبيرا ولا تكبرا كبيرا وكان كثيرا جدا برمى صلى الله عليه وسلم هو الشيء الذي الله تعالى يجب ان يكون mutane duka je wata kasar suna nuna mana babu hukuma na kanin da gaggaba yau ke kiyama ba yau su ba da su ya sa wata rana wani na tafiya da wani suna da wani kula da cin tafiya domin ya rasu da lafi maka ta ya rasu da lafi yau ta kiyama za ta tsaya ya nuna yake ma a da salaha tanadin mai kamata ana da suna halitta ba yau ta kiyama za ta tsaya ke muhimmanci a gare ka ba ولئن هذا المحتوى الاعراب ولئن في بين الله وبين الله والمسلمين الاخرين وكما ان الله تعالى يريد عذابا من على دور الاخرين دون ان يكون في ذلك الايمان وذلك آه، يزداد الايمان وذلك تطلع من الايمان ايمان من دون الاخرين او لكارهم فقط وذلك ومن يتبع وما ذا عبيد الدين في الاخره ثم بعد ان يحل الثناء وحل الثناء وحل حيث يا كيف يا ندام من ما ندى مني كذا الوقت ان ندام الغداء عليك يوصل لكم الا الا تعرف ان حزام الروح فلا يقول له الحزام بعض من ذلك بعد ان ارد الله وحزام حزام هو من حزام ذاك المؤمنين هذا لا يكن يسلم الله amma da an rufe namu waɗannan azaba an yi karɓar da musu azaba sai dai waɗannan su gaba da ɗanɗanawa amma bai hana kuma waɗannan su ɗanɗana kasu kuma wani abu da azaba bai ta duk wanda ake da azaba ko mun ɗanɗantar azaba ko mun zama nuna wani mutum ya fi kowa mun ɗanɗantar azaba ganin yake azaba ta kowa haka yake da azaba ومن يقول عليكم الله وقد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله a abu tsari ya kasance yana tsare ya kasance ya tsaya ba a tsare a kan zai yarda su da, da ga shi kuma ya mutu ba kan mutum ne su kusa wata alfarma da kuke iya masa ya na kallon lafiya da alfarma ɗaya da ke ita ce zan yi yana tsakiya kusa ya rubuta ko kawo shi ba a tuba da mulka dole su da a wata ruwaya za a sanya masa ta kalma da wuta ba cikin su zaɓe ba ta kalma za a sanya masa da wuta saboda tsananin bala'i wannan wutar da ke da ta kalma ƙwaƙwalwarsa ta farfasa take tana ta farfasa da tsananin zaɓuwa a ɗaljiyar ta ainihin annabi yana ganin kamar shi aka yi wa azaba fiye da kowa al'ali shi ne mafi sauƙin haɗa ba fi kowa a wannan tunanin su ne da gaba dore muna wannan su ke gaba da haka ko da an yi samu waɗannan haɗa kuma ba ka ba za ka fahimci an ninka musu ba saboda azabar da suke ciki su kuma gani kuke a nan da ake musu babu wata azaba abada saboda zama ita ta kai ta isa wacce ba ta kai ta ba ta isa ko ba ta na isa Allah ya mana ya Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا إسرائيل كم من يطرح من بني إسرائيل كنت أعلمه كفر كنت أعلمه كنت كنت أعلمه لو تعلم أكثر من وايوي بل لم تعلم كنت بني إسرائيل ما تقول إلا أنت يجب في وراء أخذ أخذ البخاري ومسلم وغيره سواء كان المساعدة السلام لا تستطيع الدنيا ما دام الله نعم نقول لا هو الدنيا dukkan annabawan Allah suna kunya da kunya da bi'a ce mai kyau waɗannan annabawan Allah ya tafi an san da su a kan ɗabi'a mafi kyawu da ɗabi'un kan hada annan musa mutum ne da kunya su ba su tana ila kunya su ta tsara musamman a wurin wanka ya ga dan an zo wanka sai a kai su shiga ruwan da ba a yi wani ƙato goma ko ƙato fiye da haka sai shiga shi wanka tare kowa na kallon al'aura kowa. Bisa ne da kowa da kowa. wannan al'ada ce a ganin sun saba har suna ganin ta ba komai ba har ma suna ganin laifin wanda yake ba zai ba wannan musa ne da saboda ba ta biya tabi'a ne ta rashin kunya za ka sai da wani duk lokacin da za a yi wata dole ta yi kunya sai dai kuɗi ko yi kasa ko ya yi tsani ganin ta sannan ne da shi ke nan da suka ga haka a nan suna ya fi ɗaukar tabi'a ya fi ɗaukar wannan mummunan al'ada ta suka alama ya suka yana magana su ne akwai masa shi ya sa zai yarda ya wanka tare da mutane tunda an ga wannan aizan za a dariya don gudun a masa dariya shi ya sa zai yarda ya da na zai kuka za mu ya zai yarda ya wanka kuma da wannan aizan da ke tare da shi da an zuwa gani zai koma da shi haka suka wani sun suna da ramata da tana da kuma da yi da ke ko da kuma da kuma da ƙarya a kuma da tata sai da an kai a zai da kakari ya yi an zuba gobe a zai sai har ka fi ƙaryar da suna da yawa da zama kamar gaskiya shi ke nan sai zama da ya da ɗaya mutane da ba a ɗaya cewa a lokacin yana da aini yana da matsala shi ya sa ne da a yi wata rana ta ɗaya da ke da sai da ɗaya da kuma a nan mun za ya da ba kowa ba da ganin ya duba ya duba tabbatar ba da ganin yana cikin wata kawai da ga suke na cikin gurgura wa da kaya yana cikin yana cikin sai ka kai da tsaya kaya sai yana da tafiya da kuma ta ta abuti a hankalin ta aka ce da wani da muka ka dole da mutum karara yana tsaya dutse sai ya dutse ya jira cewa ɗauki hajar ɗauki hajar duk an ina ya kai dutse dutse na ta gudu a sai da kai zuga da zafi a tunan bai aiki da kashi da kashi wannan zuwa ya kawo da tsari musulun game da wannan cewa wannan shi shi abin da kuma da kuma akwai wata ruwa da kuma aka kawo ta kuma da kuma da kuma da da da kuma kawo kuma shi kuma cewa dama a kuma haruna kuma riga kuma maza kuma a kuma haruna yana da hanyi kuma da mutane kuma da wata kullum zai bari kuma ba a kawo musu rere kwaye su kwallo da haru kan sauƙin hali to sai ga shi sai Allah ya fara ta rayuwa da ta faru a lokacin da ke suna mai ibon da shekara arba'in Allah ya ta faɗi da ta kuma da Allah a cikin wannan zama a wurin ko a cikin wannan ciwo a baya amma na faru da ta karshe suna ta da ta wani shi sai annabi annabi ya ce ba ne ya wa ya ba mai zuwa kuma da kira da ce na hawo da ita Allah wa Allah ku kare ya ga ya annabi Allah suka ce ƙarya suke kai ne kaje suke shahara saboda ka ta mafaka saboda ka ruwa ya kai hali ya maka ba kai kana da tsari zai saka ka kare ka kai ya laka da wani kuma ya laka da bawan Allah da kuma yi ba duk zai ko komai ba ballanta na annaban Allah kuma dan uwa na duka ce tabbata ko ba shi ka shafi ka abu shi ne ga Allah ta ala ya yi ba annabi wa Allah da shi ko malaika ya fito da annabi Allah ya nuna masa kamar shi shi shi da shi annabi ba wa Allah ba na da a wata ruwa Allah ya da annabi Haruna ya musu magana ya ce ba wanda yake da Allah ne ya ce ga lokacin mutuwarsa بعد هجر شحات الله هذا هو ولد الأوالي هو ولد الأوالي لكتوك الوالد لكن هو ألا يجب أن تفضل تتعلمه نعجأ إلى الله فمس نتعلمه التنمية تتحبه هو المتعب فكرة الأولى هو بعدين يتعلم أنك الذين يتقلون مسألة المسائل واختلافه على أنه حكم لا يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وقد فعلوا أكبر من ذلك قالوا أن الله دعوة ألا يسألك عن الكتاب من السماء علم السماء عيش من السماء يدع ذاك الإنسان ألا يسألك يا الله تتبرأ الله مما قالوا كما لا يبرأ من ذلك الحق وقال عند الله وفيها ما نقول موسى يا تكن في وفيها مرئي من مرئي وفيها ومن يكن قبل عن عزيز ومن إن يلي مع الأرض لا أي مصر في المسيح ولا تعلم كان لو جاء الله هكذا ما نقول موسى الله تعالى وإن الله يقول مريم وجنيها في الدنيا والآخرة من المقربين ألا تغني أو جيها لنا بمكري أمر عنها معناها إلى الأربع بيان في الأربع إلى الأربع إلى المكرين قال ابن تيمية في السورة كان لهم مكانا النبي كان يعلم من الخداع وكان لهم خلق أرهب ذاك صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلمين يا أيها الأرماء والحلقة الله سبحانه وتعالى

كنت فتوبة بنا شريف وبنى الشر دول الثلاثة حتى ما كنت فتوبة بنا بطاقة محمد أخي دم بنا بطاقة محمد أخي ثم وضعوا في ثم ربنا يشكر هذا أنت ماذا أنت أي أنت أي أنت هذا ما كنت فتوبة بنا بطاقة محمد أخي جديد يوم كان هذا الشيء الذي كان هذا الشيء الذي كان هذا الشيء الذي كان هذا الشيء الذي كان didiyar magana ko magana da ko da an ta ce ka buga ka faɗa za ka faɗi ba ka sarko saboda gaskiya kuma gaskiya magana magana da ba ka lura ta ɓalli ke ba ka da shan yi magana da ya ƙarya ce ake tsoron liki tashi saboda da inda kai ka doshe nan ka doshe nan tana da hanyoyi da yawa da ke bayyana da ƙarya ce to kai za ka yi tunanin ka tatto shi ka tatto shi ka tatto shi zai kamar da mutum shi guda ba sai a gano ka ta gudan da a ƙarya ce amma da kuma ya za ka da za ka wani kaya a nuna wani wani wani a wani da wani zama kuma a wani magana a kan yi mun wani kuma a kan wani da kuma wani a kai duk wani da ba wani da wani a kai ka wani rai wani na wani ya wani da wani yana wani magana wani ya wani magana a ƙarya wani ya zauna a ƙarya kai ka ɗauka ka yaɗa wani ya ɗauka daga gare ka shi ya yaɗa shi ma wani wasu ka ɗauka daga nan su yaɗa ko da za a ankara magana ta kara ta duniya kuma kai ma kana da taka gudun da wani kawai ko ya ɗauka irin wannan suna da haɗari suna da illa da haɗari wannan suna da sani ka kan magana ta yardar Allah ya sani wanda Allah ya ɗauka shi da wannan magana bai ba san ya faɗa ko kai hankali amma ina magana ta dalili ina magana ta wata Allah ke so haka nan mutum ya farfaɗi magana ta kusan Allah ba tare da ya sani ba yawan mun magana da zurfin ba ko muka hawan tafiyar shekara bakin magana kawai ta faɗa ba ku kusan ba ba musamman su ake duniyar intanet da wani magana da ya haka nan nan kuma Allah ba da kusa wa ne ya sani da ya yi da za'i da daga cikin mutum da ya yi da ya sani akwai wanda yake ba ruwa yana da ruwa yana iya ruwa idan ya taho zai fita sai ya gama iyo ya zama iyo ya wahala ya zo ga ba zai fita a daidai ga ba ko wani mala'ika ne kuma ya tara ruwa daidai gurbin hannu yana zuwa sai ya buɗe bakinsa shi wannan mutum yana buɗawa sai wannan mala'ikan da har da su cikin wannan bakin har da mutum ya mai da su can cikin ruwa ya sake ɗaukowa ya sake zuwa gaba sai ka ce ko kuma na ka ce wannan abu ne shi ke wani wani ya kuke ƙarya ya faɗi ƙarya ya kaji ƙarya ya yaɗa ta sai ka tara ka ce mutum guda ya ƙarya ya yaɗa sai ka tara ko ina kaga idan za ku ba ta ba ku ce ne wannan abu zai zama zama wani kira ya zama wani ya ba ba kana kana ka ta a garin ka za ka shirya duk abin da kake so ka shirya kana nan nan ganin ka kusa da ganin gaba ka yaƙa shi lokaci kaɗan ya shiga ko ina a duniya ko ganin gaba ka shiga ba ka da farga da shi to da ka duk da ce kuma to da shi da ka haka da kake fara ya da Allah da kaunin illa da ganin da ألا يكلف لكم أعمالكم ألا يقل بل فأنت أيضا كما كان تزكية ومقفتاء كما كان في الدين ويغفر لكم ذنوبكم ثم لا ذنوب لا بعد إذا كنت تتكلم ثم كنت أعلم ومن الله ورسوله هو الذي خلق cikin faɗin gaskiya da cikin komai wanda shi ne ibar a umumin nan sun da ayat tana magana kan faɗin gaskiya bayan Allah ya tabbata da faɗin gaskiya ko faɗin gaskiya in suka yi da sakamakon da Allah zai mutu zai tabbata duk wanda ya Allah za su yayya هذا فرق أظن في الزوجية الله ننظر فيما تقول مغنى الأشياء ثم إذا أشياء مغنى أسنى لا تسأل سوى وحلى لما ننسى دون فرق جسيا فإن حلى لما ننسى فرق جسيا هنا دي أحسن جسيا يوقع أدوانا أمرني فالنسى وحلى لما ننسى تكتب العمل هذا شيء لفظ لي لفظ لي لفظ لي biya Allah ne ya cikin komai cikin sallah cikin azumi cikin sadaka cikin sada zumunci cikin kyautatawa cikin kauda abin cutarwa daga hanya duk waɗannan abubuwa ne wa Allah da manzon sa da to idan kai Allah ya kare ka wanda ya haka ka da kaudan habiba wannan ya dace ya yi arziki kuma arziki ne girma kaga kenan arziki shine yiwa Allah da manzon sa da kuma daidai wannan gaba لأن من لم يكن من ملكي فمن أدى بيده لا يدرك القيامة لا فيعلم من نطق كل القيامة لا تموت وكاية لا كاية من الخير لا تعبد إيمانا لا إلى لا تعبد نعمة لا تموت انظروا فهو لا دين الله هذا لا يا رسول الله لا الله عليه وسلم لا ذلك يقول كان لا على الاباء به لا الدعاء جنه أنا من أحد دفع عليكم هذا بن مليضة قال الأخبار مليضة يوم الأجل من توقيتكم في مكانين فذاك هم يتوجدون من كل شيء سلم سيوى في هذا الحالة ومن على السلام من الله على السلام ما رأيكم من أفضل كلمة العشرة بأفضل الله تعالى نعم. إنا عرضنا الأمانة

ذات الى امانه وتوبه الى الله واحد فقط من المملكه دي اوروبا اشقى شيء دي اوروبا ذات الامل جبهتها تدور في كل دور الامانه لعلها يشتكى من خيرها وحبل الانسان ما بقى مسيح البيت هي نبيعها ألا يتكلم بركان أن الذي لم حدث ما يتكلم به ظلوما يوم لا الظالم الذين الظالم والظالم لا يويل فأكل لكم الظلوم ظلوم الذين الظالم والظالم لا يويل هكذا جهولا بيوم جاهل بما من جاهل فأكل جاهل جاهل جاهل أما جهول بيوم جاهل وذاك أكل ذاك يوم ظالم وكما يوم جاهل والمستعير والمستعير بشكل والمستعير مثل يوم بعد malam wannan shari'a ta Allah dokoki na Allah cewa Allah zai kaza ka ya ce ayi ayi kuma ya ce ayi kaza kar ayi yi rike amana shine ka rike ka tsaya abin nan da aka ce maka kai kai abin nan da aka ce kar kai kar kai to ka rike amana ko zaka amana shine abin da aka ce maka kai kai ko abin da aka ce kar kai kai to ka kuma Allah ya ce ya yi alƙawari zai yi sakayya duk wanda ya rike amana da kyau da dole ta gaba to Allah zai mutu ta wata Allah zai ta cikin gida ta san da zai ta ni'ima da rahama da ba wanda kuma dole ta amana nan to fa Allah zai mutu za ka ga amana da amma ha ba sharadi in ka dace ga lada in kai ba daidai ba ga hukuma to wannan ne ne da bai da kasa da Allah ne ne da mu'amala da zai zama da kuma yadda ta babu hukuma babu tsakayya babu nauyi babu amana haka ne dan adam da dauka da wannan amana da sai Allah ya kuma da mutum ne imani wanda ya imani ya rike wannan amana wanda ya fata ya to da amana Allah ya san sallah wanda ya sallah ya rike amana wanda ya yi sallah ya to da amana azumi zakka haka ne je mun abin da Allah ya haramta wanda ya yi ya tuno da tsoron da wanda ya yi zina kai ya tuno da tsoron da tsoron da wannan shi ne tsoron da tsoron da wasu kasu a ana maka amanoni da za a ba su a da kai idan mutum ba ka amana ka ajiye amana nan da kyau domin Allah ta'ala zai tambaya Allah jalla kuma ya mutu da qad qul amanatu ma ahliha Allah يراد ولا الأمانة وهو لم يثبت في شيء ولا الأمانة معنى أن لا يحدثنا أمانة من حملة مثل في رواية الأربعة لا أربعة أمانة أجي أجي أمانة من وما لا يتبير أكيد الله يتبير واذكر كساء ما لا قيل انما ادم عليه السلام يجب ذاك لكما لكفى لجوى واذكر ان لا اله الا الله يجب ان يكون الحق inda ya aza ya yana so ya ibada a gurin da ka annaba adam da kafi wuri kaza ya samu wannan taki ya fara aza kubar da wannan aiki ina na ba a yi wasu ya tafiya inda Allah ya tafi garin Makka domin wannan aiki da zai tafi sai wa tsawa kalla tayin cewa tsawa da mutum zan tafi kacce bari wani abu ya cutar mun da تبارك يوسف الأذان خلق هنا تقام أمانة يا أنا لإيالي لا وكل إسكو وكل دواء إسكو يلا يجمع على دولة يا إسكو كيف يدري يا إسكو هذا كله جيدا يتم هو هو zan tafi zan yi tafiya zan bar maka amana kar ka bari a cutar da su kuma kar na da wani ya yi ciwon الرأي من كان آبي ومسيح كسر الإسلام من الآبي بالآية يا ولد الله إذ أجل إلا لا تجد غرب الأمانة الإعلام كبيرا كريما لا تقول لا أنسى أمانة لا أرسل لك بابا كل ذي الإعلام كبير لك أو إن شاء الله ولا تكون لا يكتب هذا الله إن الله كثير ليأيك أيضا لأنك نفس من هو الأفضل نبى آدم حواء فأخذتنا أفضل أن يدحي هو الأفضل يلي يدحي أي نمدي ليلي فسوى لكل جنس الحقوق أبعاد dole babu matsawa sai an haɗa aure tsakanin dan uwa da ƴan uwa duk wacce za ka aura ta uwa ɗaya ba ne kuma bisa da ruga babu yadda za a yi to amma duk da haka sai Allah ya shar'anta doka shi ne wanda aka haife ku tare to ba za ka kare ku sai ka auri wanda aka haife ta da ɗan uwanka shi ma wancan ba zai auri wanda aka haife ku tare ba sai ya auri wanda aka haife ku tare kai ɗan uwanka to haka ana ta to Allah ta ce mun jarabawa sai Allah ya sa wanda aka haifa ta da ƙabi da mutum kyakkyawa ita kuma wanda aka haifa ta da hali da mutum za ka yi auren sa ta bada yin ka kudin sa dokar Allah kai kabila ga matarka kai kuma habila ga ta kai wallahi ta ne ce da dawa sai dai a bada da tawa bayan Allah ya bada mai kyau ku go ku ku bada ku da yi a Ya ce haka Allah ya ce to ka ce Allah ya ce ya wallahi Ya ce ku shi da ku zai kowanne ya gabatar da abin da zai gabatar na kusanci zuwa ga Allah kai ka saka ya saka idan Allah ya yarda da manufarka ko Allah zai shigo guda ta cinye abu idan ko manufar ɗan uwansa Allah ya dada ita Allah zai kusa wuta suka ne shi har ni da maciyayi sai zuwa cikin dabbobin da ya kuma da ko girma da ya gabata shi ka ɗan uwan da manomi za ka sai da kuma tattaro kayan hatsi sai da duka wanda yake ya ko komai da mutuwa da ƙasa da baya-baya sannan sai da koyarwa shi ne can sai da abokan da ta tana zuwa da ta zuwa da ta cinye da ta ta bar maka da taba ba ta da ta da alama Allah ya yi da abin ne Allah ya da kai ka ga da haka ne ya halaka ya zai rabu da adam gan shi a cikin yana da ranar da ya zauna a kan shi ne tun da ba na kan shi ba farkon jin ake ya zauna a kan shi ya yi hayani ya dole shi ya yi yaya kan shi da zuwa ai ka ɗauki mutum da zuwa ko da a kai shi ka zama sai da mutum da zuwa ya tafiya da kuma zuwa ya zama da ya yi alaƙa da ya zama sai kuma da ba da ya girgiza shi su ba ya ɗauke shi da aza ya yi kai tafiya ya tafiya ya da zai aiki ya ajiye shi ga ajiye na yadda zai yi shi ne ya ɗauke kallo sai ɗaya kashe ɗaya wanda ya da tsohon da da da da da to ya ba wani ɗan wanda ya kashe zai ce ba a tsohon da ɗan إن كنت يا التي أحدثت أن أكون مثل هذا الغراب ما أدب المنصوب المنصوب من هذا في كلامي إن كانوا أهل الهداة والإخوان يقول أنا بعد الوجود لا بد أن بداية ولا شأن da duwar duk an taya musu don yi karba amma shi ɗan adam wato kalila zai ɗauki wannan bayan suna iya ya ɗauka mai toga to amma amana ita ce in yi azuban lahu munafiki na wani Allah zai yi tabbatar da munafikai maza da munafikai mata wal mushriki na wal mushrikat mushrikai maza da mushrikai mata ta, Allah zai yi tabbatar wannan sun toga ta amana kaga wanda ya nuna zan ya kuma da wata amana a farko da kuma an bakar da cikin da zuwa malamai da kai shi ne amana ta sai ko yin addini ولا المنافقين ولا المنافقين أحكام المشركين ولا المشركين ولا المشركين ولا أمانة الله زي عذابه ويتوب الله على المسلمين والمسلمين الله تعالى بالعشرين والمسلمين kuma koyi wannan amana da shirka ba da kafirci da ya nuna da bai wuce ba kuma ba zai wuce ba da kuma da yawan gafara duk irin su da mutum ya in dai ya zo zuwa ga Allah ba mu da shi ne ba da zuwa ga Allah kuma Allah ta'ala ya yi mana da jin kai cikin jin kanka bai azabtar da mutum a kan bai yi da ya yi kuma da gari duk irin yawan zai kuma in dai ka duba Allah ya yi maka kuma ba zai ba ka da wani da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi wannan wannan shi ne ba da wannan shi ba ya ba ya kuma muhammad sun kuma saura na alhamdulillah zuwa ke ba ko ban shi da kuma kudi ne ba da ake da shi da kuma da kuma da kake kuma da matsala shi ne to shi ne su kuma da wani a idan wani mutane sun janye masa zai da wannan tsari ne da ya da kai kake karantawa ko su al ما kamar da kake haka ya dangana da kira da kake قالوا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول علم نجد هذه الجهه وما ذاك مسلم قالوا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا واطعنا الرسول وقالوا بالحق اما بسور سكولا توجد ذكر ذلك واطعنا الرسول وقالوا ومسك يتبعهم وكل كل وجه وأسلاف قالوا الله وأطعنا الرسول فمن فعل أول الرسول أن كان يقول لنا